Wannan mummunan al'amari ya faru ne a jiya litinin da rana lokacin da 'yan bindiga suka zo a kan babura suka buɗe wuta wa manoma a daidai lokacin da suke halartar wani aikin gayya abinda ya yi sanadin mutuwar mutane 37 su har da yara sha hudu da mata hudu yayin da wasu mata hudu suka ji rauni kamar yadda wani ganau da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana mana. Ebi eh, bi gurinka da mintuwai ta cikin diye. da dai ya ce jiya a wajejen karfe 2:47 na rana wasu 'yan bindiga suka zo a kan babura kimanin 21 kowane babur na dauke da mutane biyu waɗanda suka iske mutane a gona suka buɗe musu wuta mu dai mutanen da dai ba mu san abin da ya haɗa mu da 'yan ta'adda ba suna yi mana kisan ɗauki ɗaiɗai kuma mun yi ta kai kukanmu wajen hukumomi amma har yanzu ba a ɗauki mataki ba tun karfe biyu na ranar jiya litinin ne abin nan ya faru amma sai a karfe bakwai na safiyar yau talata jami'an tsaro suka zo mana matan nan hudu da suka ji rauni nan suka wuni suka kwana yashe kisan fararen hula wani abu ne da ake ganin 'yan bindigar yankin sahel na neman mayar da shi sabon salon yaƙi abinda ƙungiyoyin kare hakkin yara konaf niger ke allah wadai da shi Malam Ganda Salai shine shugaban wannan gamayya. An kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa. Abin bai da kyau. Daga Nijar da Burkina da Mali. To, waɗannan 'yan ta'adda sunansu ɗaya ne 'yan ta'adda kowa bai san abin da suke so ba. Tunda in mutum kasa ake so bai kamata ba ya kashe mutane kamar dai kiyashoci kowa na mamaki to waɗannan mutane menene nuhinsu wallahi akwai mamaki sai dai kowa tashi saye tunda abin gwamnati ya gaza ya kamata kowa ya kara kanshi. Fararen hula kusan 90 ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun kashe a karkarar darade ta gundumar Bani Bangu jihar Tilaberi daga watan Maris ɗin da ya gabata kawo yau galibin su a gonaki ko kuma akan hanyar zuwa gona. Lamarin da ke barazana ga ayyukan noma a yankin da matsalar tsaro ta durkusar da komai na harkokin tattalin arziki. a makon jiya wani rahoton kungiyar human rights watch ya gargaɗi hukumomin a kan buƙatar ɗaukar matakan baiwa jama'a kariya a jihohin tawa da tilaberi masu makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso inda 'yan ta'adda suka kashe mutane kimanin 420 a watanni shida na farkon shekarar nan ta 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger